الإحسان على أفضل الأنبياء وسعيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi gaba da karatun mana mukasar sai al-bukhari wato a tajwidu sare da ahadisi jami sai na al-imam al-zubaidi insha Allah za mu darasi na 178 kuma muna cikin kitabul hajj wanda da ke bayani akan aikin hajji za mu tashi wa anha radiyallahu anha fi riwayatin qalat خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تخوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن سبق الحدي أن يحل وحل من لم يكن سبق الحدي ونشاؤه لم يسقنا فأحللنا قال الصفية ما أراني إلا هاتفتكم ما أراني إلا هاتفتكم قال أقرأ حلقة وما في يوم النهر قال قلت بلى قال لا بأس فيري وانا حديث إمام البخاري يا رويت وش باب باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفق الحج لمن لم يكن معه حديث wato babin da ke bayani da matuɗi shi ne kai umra a watanni aikin hajji ka warware ta jira ranar ta takwas wata kai harama da aikin nan. Wani iqranu shine shi kuma harama da aikin hajji da umra a hadi wannan ya yace wal iqranu amma al qiranu ke faɗa. wasu malaman suka ce kuskure Wani ifradu da kuma Shi ne yin harama da aikin hajji kawai wa fasl hajji liman la yakun ma'a ba da warware aikin hajji ko kasa aikin haji kai umra jira lokacin aikin haji ga wanda bai koro hadaya ba wato ya halatta kai harama da aikin haji in ka zo maka sai ka canja kamar da ita umra domin ka kamar in kaurore da umra da ba kai harama da aikin haji wa ha radiyallahu allahu an rawaito wannan hadisi daga Aisha Allah ya tsare ita fi riwayatin wata riwayan qalat ta ce karajina ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala nura wala ba ma zato illa annahu alhajj ba ta aikin haji kawai za mu zuwa zaton su zai harama da aikin haji kawai wasu ma da aikin haji kawai su zai harama falamma qadimna yayin da muka zo makka ta tsawafna sai tsawafin wa amara nabi sallallahu alaihi wa sallam manzala ta sa sai umarnin Mallam lam yakun saqal hadiya duk wanda bai koro hada ba an ya hilla ya warware wato daga yin umra ya warware harama sana aikin haji ya yi umra kawai ya warware ya ci da harkokinsa sai ranar takwas mana kowa ya da aikin idan bai koro hadayarsa ba fa halla mada ruhawa ya har ma da ka yau mai da umra umra ya yi kamar wa nisa'uhu matansa lam yasukna ba su koro hada ba in ji Aisha ba a halalna sai suka warware ba su koro hadaya ba sai suka warware da aikin da kuma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ita bata warware ba saboda al'ada ya kama ta kafin a shiga garin maka, ko za ka fi ce sai yarda bi ta koya aikin da nabi na umra sai kirani kenan قالت صفية صفية بنت بويي ما تعمى zama تسمع تجري ma urani illa ta habitatahum ban zace ni ba face zan tsaye mana al'ada na ya zo ban yi dawafin ban kwana ba ina ganin kamar zan tsare su in suna kwanciya don dole su jira ni har sai na yi al'ada na yi sarki al'ada na ta ɗauke sannan wato a sannan su tafi kada sai za su sai ce akara a wa ma tufti yoman an-nahri akara Allah ya jibi wa halka, Allah ya tura miki ciwo makogoro wannan shine asalin fassara amma ba haka ake nufi ba akara halqa kaman a ce ya zaki haka a waba tufi yawman nahari baki dawa fi ranan ranan sallah bane baki dawa fin ibada ba dawa fin aikin haji قالت تجي قلت سنتي فلا عيناي قال لا ba بي تو ba ne fi da idan baki da fi man kwana ba ba matsala ba wannan hadisin yana nuna mana halaccin kai aikin haji in ka je maka ka canja ka mai da shi umra ka warware daga umra kai tawafi kai sa'i tsakanin safa da marwa sannan kuma ka kai abin nan ka ka kai gaske shikenan ka gama umra sai ka zauna a maka ranar takwas wata kai karama da aikin haji don kai aikin haji kuma bayan da ifradi kai niyan iko kirani wannan haka manzo sun ya sa mutane su kai kai a lokacin hajji sulwata aikin hajjin manfa amma sharadin sai zama baka koro hadayanka ka shiga da ita makka ba in kana tare da ka, to wannan kuma ba za ka kan niyya to sai da aka gama aikin hajji matsala ta biyu za a taho madina manzala ta suna sai buƙaci tafiya su min tufiyai kamar da ya zo a wata riwaya sai ya ishe rabbi allahu anha sai ta ce ai tafiya tana al'ada yawan ce tana al'ada ba a saduwa da ita to sai manzala ta sai ce kara halka a hadisa tunani a wata riwaya za ta tsare mu ta hana mu zuwa abin nan ta hana mu tafiya a mun jira ta al'adar da ya dauke ta yi tawafi na aikin kai za ka ce yi ta yi tawafi na aikin kai kuma za su ma ce izan kwastan fito da nabi ba sai mun jira ba don tawafin inan tawafin ban kwana bai zama wajibi ga mace mai al'ada ko wanda take da ciki kuma yadda zo hadishin Abdullahi bin Abbas umira nasu an yakuna akhiru adi bi baiti illa kofi kuffifa ala al-haid nufasa an umarci mutane zama karshen abin da za su yi a makarshe ne tsawafin kwana tsawafin da ɗakin ka sai an sassautawa wanda suke jinin al'ada ko kuma suke jinin biki na haihuwa su ba ta za su iya tafiya amma ka ga idan har tsawafin ɗakin hajji dole a jira ke sai an jira ta yi tsarki ta yi tsawafin aikin haji kafin kafin a gaba ko kafin a gaba wannan hadisin ya nuna kamar ita tafiyan ita ce ce ina ga zan tsare ku domin riwaya ce da ma'ana ina ga zan tsare zan tsare mutane sai ka gaya maza su masu yace akara halka aw ma tufi yawman nahar fa ki tsawafi ranar sai ta ta yi ta dawa ranar sallah maza ce ta sa ba ko zai in fi ki ta fita sai mun kwafi mun jira wannan kalman akara halka akara daga al'aqar shine kasance mutum har kamar sarauni ne masa ci Halka kuma daga halqi ne makogoro ke sadu da ciwon makogoro zahirin wannan mummunan addu'a amma ba addu'a ake ba akara ka Allah ya dora miki rauni ko Allah ya soke ko Allah ya dora miki suka halka kuma Allah ya dora miki ciwo makoko. amma ba shi ake nufi larabawa suna faɗan wannan har ya zamana ana iya gaya wa mutum ba ana nufin an zage shi ko an masa mummunan addu'a kalmar ta zama kawai al'ada ba za a gaya wa mutum so yau da gobe mummunan kalma yau da gobe ana faɗan ta tana iya fita daga mummunan kalma har wasu kalmomi ma ba a san fassara su ba amma sai a dinga sai a dinga faɗan su kamar ɗan cinwa da makamancin irin wannan to irin wai na akwai su a larabci idan mutum bai sani ba sai ya ɗauke su a zahirin su sai su ba shi wata mummunan ma'ana ya rage da zai saboda ka akara halka din nan kamar an ji haushin da ne don me yasa za ta yi al'ada a lokacin da za a tafi yanzu za ki tsare mu kenan haka za ki mana akwai wannan kalmomin kamar sakilata ummuka sakilata ummuka Allah ya sa mahaifiyarka dai asaraka shine shine fasara to kuma kaga zuwa hadisin ma'az bin jabal da da da da da da manzo sa yayi wa'azi nasiha kamin harshe ma'az bin jabal yace inna mu'aqaduna ya rasulullah a inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bi za ka mu da abin da muke faɗa sai ta sakiran ka ummuka wa hal yakubbu nasa fi nari ala wujuhin aw ala manafiri illa ka ga mu muna fassara shi da mahaifiyar ka ta yi wajinka kai addu'a ne mana Allah ya sa mahaifiyar ka ta yi asararka shi ne zai amma ba shi ake nufi ba ba shi ake nufi yadda umma kawai don me yasa zaka faɗi don me yasa zaka faɗi inda can ana faɗa a matsayin mummunar addu'a yanzu ba ba mummunar addu'a ba ne irin su tarifar ya daka tarifar ya daka Allah ya sa yin kasu su faka ba mana Allah ya sa ka talauce shi ne asalin addu'a tarifar ya daka Allah ya sa ka talauce amma rana faɗa tarifar ya daka ba na nufi Allah ya sa ka talauce don me yasa za ka yi irin su wa'abika asalin kalman wa'azi ka na rantsi da babanka kuma haramun ne musulunci mutum ya rantsi da da baban so ana faɗa da gobe har ya zama ga wani ba suwa ba ne don wani ya zo ya tambayi manzo Allah sallama abin da zai shiga da shi aljanna aka ga man salloli guda biyar su azumi da sauran sai ta to ba zan rage ba ba zan ƙara ba su ne kawai zan yi manzo Allah ya ce qad aflaha wa'azi in sadaqa lallai zai rabbanta za a yi basaran na rantse da babansa in sa zaka yi gaskiya amma ba na rantse da babansa ba ne tabbas zai rabbanta kawai laflaha wa abi ya yi samu rabo in dai in sa zaka yi gaskiya ya rike salloyi biyar da rukunin musulunci nan yadda ya kamata to zai shiga ajiyar akwai rasu la'amruka la'amruka asalin fassara sa na rantsi da rayuwarka to ba rantsuwa da da da da wani Allah kamar da ba za ka rantsi da baban mutum ba haramun ne dan ka in na rantsi da rayuwarka ba ka rantsi da wani abu ba ta Allah wa man zaka hadi man halafa bi ghairi man halafa bi ghairi man halafa bi ghairi Allah faqad kafara ko faqad ashrak duk wanda ya rantsi ba da Allah ba ya kafirta ko ya shirka to shi ma ba rantsuwan kake ba karan zuwan ake nufi sai dai na qur'ani karan zuwa ne da amruka innahum lafi sakratihim wannan Allah ne ke rantsuwa da rayuwar manzon Allah kuma la amruka daran da rayuwar Allah kuma ya zama ya rubuta da kowane irin abu ya rantsa da dare da rana da bishiyar zaitun da zaitun da da baure da sauran su shine wal zaitun wallaili idza gasha wannan hari wabbuha da sauran su wannan rantsuwa ne kamar in kaga a manganin wani malami mai tauhidi ya ce da amurka to ba rantsuwa yi ba ya sa mun zo sai mun farka shi amurka na rantsi da mahalicin rayuwa sai a kaddara mahalici amma asali na rantsi da rayuwa ka amma laraba suna faɗa ba suna nufin rantsuwa abin nan rantsuwa ka ibi da kai yana cewa da abin nan wannan da amurka darikun wadda da afirka zama haza huwa rikun da ne da amurka darikun wadda da afirka zama kaga da amurka bayan nufin na ran sai da rayuwar kama tabbas in dai kai ilimi ba ka aiki da shi ba jari babu babu riba ba jari ba ba riba don su da amurka mal insanu illa bi dinihi wa ta kwashi ka a nan. so abu ne ana faɗan sai da kullum har ya zama ba asalin abin kalmar da ɗauka ake nufi ba kawai wani abu da ba ake nufi to shine shi ma wannan in ba haka ba manzo sama safiyatu bintu matar sa ne yana son ta da zai ce Allah ya dora miki ciwon makogoro ko rauni manzo Allah zai faɗi wannan ba don sa abun karba ne ana amsa masa addu'a وعنها في رواية أخرى قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أحل بعمرة ومنا من أحل بحجة وعمرة ومنا من أحل بالحج وأحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأما من أحل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر من حديث شما دقى عائشة وترواية التي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بكل عليه من ذلك عام حجة الوداع يقرأ أيك حديث بنقوانا وأن من ذلك بنقوانا دع الأمة فمنا من أحل بعمرة daga yace daga cikin mako wanda ya harama da umra da ce a cikin mako wanda ya harama da umra kawai wa minna man ahalla bi hajjatin wa umratin cikin wanda abin da ya harama da aikin haji da umra wannan bai umra kawai shine bai tamattu bai umra umra da aikin haji shine bai firani wa minna man ahalla bi hajji daga cikin mako wanda ya harama da aikin haji kawai shine bai firani ba wanda aka hana saboda kana da zabi kai aikin haji irin wanda kake so cikin guda uku nan ko kai tamattu'i kai umra ka warware ka jira lokacin aikin haji kuna makka ko ka haɗa umran da aikin haji kai niyan su ko ka haɗa wai ko kai harama da aikin haji ko yace wa halla rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji sai manzo sama yi harama da aikin haji fa amma man ahalla bil haji amma wanda ya harama da aikin haji aw jama'a al hajj wal umrata ko ya haɗa aikin haji da umra lam yahillu su ba su warware ba hatta kanu yau man har ta kanu yau mun hari har ranar sallah wanda ya harama da aikin haji ko in yayi tawaful qudubi tawafin shiga garin maka to zai jira ne bai zai warware ba sai ranar sallah ranar takwas ko ta tafi bai tafi min ranar sallah a ranar zai tawafin bankwanan ranar zai jifa sai ya yi tawafin bankwana abin da tawafin sunan aikin haji ba ko jifa ba to haka nan wanda ya kira ni shi ma ya je tsawafin sa zai kira ne ya tsawafi da sa'i ya jira kuma sai ranar sallah ne zai warware amma wanda ya harama da umra kawai shi kuma yana gama umra zai warware sai ya jira lokacin aikin aikin haji sai ya harama da aikin haji to amma can da aka ce wa halla rasulullah ta sama bil haji manzo sama ya harama da aikin haji kamar yana nuna ifradi yayi haka ba ya yi kirani da farko ya harama da aikin haji sai ya kara kuma da wa halla bil hajji wal umra ya je ga wata riwaya saboda aka kira ne ko bai warware yayi kuma duk ba saboda ya koro hadaya kamar yadda muka karanta a baya wa an anhu an فلما رأى علي أحل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لعده سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد وانا حديث عثمان radiyallahu anhu Allah ya dade shi sai na Usman annahu naha anil mutu'ati yadda shani da lamarin yake sai na Usman ya hana yi mutuwa lokacin da to yace karka yi umra sai ka jira lokacin aikin haji kai harma da aikin haji shine tamattu yake wanda shine yafi nau'o'in aikin haji zamanin yana hanawa au an yi juma'a bai nan ma ko haɗa tsakanin su shi ne a yi kirani ayi kirani yi harama da umra da ake haji ka da bai ma hajjan wa umrata bai ma hajjan wa umrata an hana an hana wannan eh, yana hana wannan to mara a aliyun ya da na ali ya ga irin yadda sayyidina usman yake hana umra da aikin haji a haɗe a kallabi ima sai harama da su take ya ce labbaik Allahumma ya ce labbaik bi umratin wa hajja ya Allah na amsa maka zan yi umra da aikin da ake saboda ya ji sai na Usman yana hanawa kada sai ce ma kuntu la ada sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam sunan bar sunnan manzala ta sama bale kauli ahadin saboda maganan wani sunnan manzala ita ce abun gabatar wannan kenan akwai sabani ko tsakanin sai na Usman da sai na Ali amma sai na Usman ba wai ya hana yin yi bane gaba da shi yana fifita kai ifradi shi yafi akan kai tamattu'i sannan wanda ya fara hanawa sai na Umar shi ne sai na Umar sannan Usman ne biyo ba amma abin da suke nufi kai ifradi ya fi akan kai tamattu'i ba wai sun haramta yin ba bane sannan irin tamattu'in da suka fi so kuma shine ka baro garin ku ka zo a watan shawwal ko zulqa'da kai umra ka sake koma garin ku ka dawo da niyan aikin haji kawai suka ce wannan ya fi a kan haɗa aikin haji da umra ko kai aikin haji kawai ko kuma wato kai kamar su yi kai aikin haji ba za ka koma garin ku ba umra kai ba za ka koma garin ku ba ka ta kuma ka jira aikin haji to da ya ce ba zai ta masu ba kaga wasu suna fahimtar ba za ka umra ka warware ka kawo ka jira aikin sai na ali ya ji gida ga ana ta hanawa kawai shi sai harama da sun wajen ya tabbata da ma'aikaci don suna ce ta manzon haka. sallallahu a yau to da ka sai harama da su yace ba zan bar sunnan manzon sama da maganar wani kaga ina Umar yana sama da shi ina Usman yana sama da shi amma in ana maganar sunnar manzon ta sama to dole ka bar sunnar Abubakar da Umar da Usman da Ali Abdullahi bin Abbas akwai hadisi da yana magana akan tamattu'i wani yake masa to ai Abubakar da Umar kuma sun ce kai ifradi ya ce aikin haji kawai sai ce yushiku an yanzu alaikum tijaratu min na sama aqulu lakum qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abubakar wa Umar yace an kusa muku ruwan zuwa su daga sama ina ce muku manzon Allah ta sama ya ce ko kuma kuna ce min Abubakar da Umar sun wannan shine akan abin da sahabbai suke akan sa ba sa gabatar da maganar wani akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasul kar ka wuce Allah ka wuce manzon Allah ba za ka koda Abubakar ne ya faɗa za su bi shi su karna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Umar ko Usman ko wane ne to balle na kuma wani da zai zo daga baya da abin da ya tabbata hadisi ko ya ce maka kai ka bar hadisin kai naka wani ya ce maka ai ya fi ka sanin hadisi to ko ya fi ka ai shi ba ma'asumi ba abinda manzo sun ya faɗa shi ne a gaba ko ya aikata shi ne a gaba to tare da cewa ta islami duniya ya yi bayani kan ifradin da abubakar da umar da usmanu ke nufi ya fi kamar su shi ne ka zo lokacin mutane aikin hadisi ko umar ka sake komawa sai ka sake tafowa kai aikin hadisi ne domin yi umra da aikin hadisi a tafiya guda biyu amma wani ya zama duk ita kaɗai ne ya je maka da ya umra ya warware jira aikin hajji to kaga wani tafiya guda biyu ya fi kame ba fi kalada sun sayyidina ali da abdullahi bin umar sun fassara sayyidina umar sun fassara wa addinul hajji wal umra da lillah ita aikin hajji da umra saboda Allah ya fi shi ne huwa ajin inda min tuwai rashin hajji shi ne yi harama da su daga gida daga gida ka yi harama ka sai harama ka to ka ci masu kaga sun fiti kalla ta Abdullahi bin Umar ya taɓa yin harama daga bai su kafa shi sai tsaya zo mai kaci to in kai tafiya biyu ya fi lada a kan tafiya ne haɗa ibada guda biyu yanzu mai tsaje sa mutum da zai je aikin haji bayan yin zai je wata umra zai haɗa zai zama daidai da wanda ya haji ya dawo ya tafi koma kuma ya umra daban ba su zama daidai ko kana zaune a maka umra bayan wata ɗaya yin umra wanda ya koma ya sake dawa ya fi ka lada ya fi ka lada عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن الأمرة في أشهر الحج من أحسن الفجور في ذات الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا قرأ الصبر وأفل أثر وانسلك صفر حلت الأمرة لمن ائتمر علم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سبيحة رابعة يحلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتآذم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال حل كله وانا جئت إلى عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله يجد سوشي دبابا قال كانوا يرون sun kasance suna gani ana na nufin mutane jahiliya أن العمرة سوى عمرة في أشهر الحج أو تحقيق الحج من أفضل الأجور يعني كما في فاجرة فاجرة في الأرض أبايا وتوشين ما في جرما سنوبي سنوبي ده في قوة جرما أو جم متعني جاهلية وكذوا مسلمتي شين كي عمرة أو تحقيق الحج كي عمرة أشوال وكما تلقاها فوز الهجرة ويجعلون المحرم سفرا suna mai da almuharram ta zama watan an haramta yaƙi a watan almuharram sai su ce to wani mutum lana almuharram in ya so a sai mu da yaƙi wai sun ɗauki hukuncin da aka yi shi a watan almuharram sun mai da shi watan watan safar kamar a ce haramun ne ka ci abinci a watan ramadana da gangan ka yi azumi sai su ce to yanzu bari mu yi shifti ɗin azumi maimakon mai a watan ramadana bari mu yi shi a shawwal yanzu mu ci mu sha a shawwal kuma sai mu yi azumi to kaga Allah bai zai karbi wannan dole sai a wata ramadan shi ma nan haka an haramta watan zulqada da zulhijja da almuharram babu yaki a cikin su da da abun nan da rajab sai su ce to yanzu almuharram mu dan tafi yaki mu yaki mu almuharram sai mu dakatar da yaki a watan safar a maimakon almuharram wanda shari'a ne daban abun da su kuma suka tsara wa kansu daban wannan al'amura ne irin ta jahiliya saboda kanu ya rauna anan ana nufin mahalin mahalul jahiliyyati kamar yadda zuwa su a daidai mutanen jahiliya suna ganin umra a wata mai aikin haji aikin jima abjarul futur shi ya fi komi fatil jima na shi ne zulumin da ya fi kowanne girma fi karfi a bayan ƙasa mutanen jahiliya ake nufi ba su akwai ba sannan almuharram su canja ta da safar su daina yaki a cikin wato safar ɗin a cikin والمرودين يجي daina yaƙi a bana su yaƙi al muharram su canja ta da safar su daina yaƙi suna cewa idza fara dabar idan bayan raƙumi ya warke wai an aikin haji da raƙumi kaga kaya zai dinga kukan bayan zai ji ciwo to idan bayan raƙumi ya warke wa afal asar wannan gurbin inda ya ji ciwo ya shafe ba alaman wansala ka safar watan kafar ta ainihin kare hallakin umra da limani kamar umra ta halatta ga wanda ya ga daman ya yi umra kenan ba a umra watanni aikin haji a wajen su sai dai a watan safar wannan ba haka bane a kowane wata ana ya halatta a yi umra a dukkan watanni guda goma sha ba watan da aka hana yin umra aikin haji ne dai ba ka yin sa sai a watan shawwal da zulhijja yace kadiman nabi sallallahu alaihi wasallam manzala ta zama ya gabato wa ashabu ya gabato makka wa ashabu da sahabbansa zabihata rabi'atin wato safiyan hudu ga watan zulhijja muhillina bil hajj suna masu harama da aikin hajji shi manzo sama hajji umra amma wasu aikin hajji kawai wa amarahum sai umarci su an ya ja'aluha umratan su mai da aikin hajjin su zama umra ma'ana su warware da umra suka azama zalika indahum sai wannan ya girmama a wajen sahabbai yanzu mutum ya rama da aikin haji kuma ya warware da umra ya ci gaba da harkokin sa kalo suka ce ya rasulullahi manzo Allah ta sama ayyul hilli wani irin warwarewa ne wai ko biya halatta mana komi da komai kala ta ce hillun kullu warwarewa gaba daya kamar cewa suka yi har matan mu ya halatta mu sadu da su maza za ce eh, har matan ku je kuma warware daga umra ya halatta kafin يجب ان يكون هناك عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبست رأسي وقلدت هدي ولا أحل حتى أنت hadisin kamar mai mai ci daga hafsa radiyallahu anha Allah da ita matar zaujin nabi sassama. matar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam annaha qalat ta ya ya kai mazala sassama sallallahu ma shanun nasi me yake damun mutane ne hannu bi umratin suka warware da umra ya kai sun harama da aikin haji wani aikin haji da umra sai umra ya warware ya mai da kayan gida walam tahlil anta bi umratika sai kuma ka warware daga ka ba ya kai duk sauran ka fasa aikin haji su fasa harama su aikin haji su yi umra su warware daga ba su yi harama da aikin haji kai ko baka warware ba kala sai ce ji labbattu ra'asi kani na canja bai kai na na sa kam na canja bai gashi na saboda kada kura ya dinga shiga ko gashi ya dinga fita ko kurkuta da shiga wa kallantu hadayi kuma na rataye hadaya na ina riga na zo da hadana na rataye kuma na da zan soke takalmi to shi yasa ban warware ba wala a ahillu ba zan warware daga haraman da ne na aikin haji da umra ba hatta an hara har sai na zo ba, hadaya to sai yau mun da ranar Allah ke wanda ita ta kaida ga dukkan wanda ya koro hadaya ba ya canza عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن التمتع وقال نهاني ناس عنه فأمره به قال الرجل فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma Allah ya dade su annahu ta'alahu rajulun an tamattu wani ya tambaye shi wani mutum ya tambaye shi dan gaje da tamattu'i kai umra ka warware ka biya haji a watanni hajjin haji wa qala sai ce nahani nasun anu ya ce Abdullahi bin Abbas ya akwai mutane da suka ce halatta ba sun hana ni akwai wanda suka hana ni yin umra a lokacin watannin aikin haji sannan kuma ne aikin haji daga baya wasu sun hana ni wa amara hu bihi Abdullahi bin Abbas ya umarce shi da ya ci gaba da ramasa da umra ya yi umran sai warware ya cika wajen tamattu in sakin ya halatta qala ar mutumin sai ce bayan na yi tamattu na na yi umra na warware kamar da labin abba da gani sannan ne harama da mai aiki to sai na fara'aitu fil manami sai na gani hajjin mai wani a mafarki ka anna rajulan yaqulu li kamar wani mutum yana ce mini hajjun mamrurun

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم سرق البدن معه وقد أحلوا بالحج مفردا وقال لهم أحلوا من إحرامكم بالطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا فاذا كان يوم التروية فأحلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما أمرتكم فلولا أن جئتكم الحج لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مثلي حرام حتى يبلغ الحج محله ففعلوا وانا حديث daga جابر بن عبد الله رضي الله عنهما tada su انه سأله رجل an tamattu radiyallahu anhu man Allah ya su da shi da babansa annahu hajja ma annabi sallallahu alaihi ya yi aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi zama yau masaq albuduna ma'a sai ya koro raƙuma tare da shi albuduna jam'u badana shine raƙumi wa kad ahallu bil umbi al hajj mufradan hakika sun yi harama da aikin haji shi a ahallu da ba'un harama hannu kuma warwarewa da ba'un فقال لهم sai ya ce musu ahillu min ihramikum warware daga haraman kudin nan bi tawafil baiti da yin tawafi na ɗakin kaba wa baina safa wal marwa da kewayawa tsakanin safa da marwa wato ku kuyi tawafi ku yi sa'ayi sai ku yi haji kawai ku warware sannan daga ba ku yi harama da aikin haji waj'alu allati qadimtum biha mutuwa hmm? wa qassiru ku yi kasaru abin nan ku yi sai sai ku rage gashi kuma aqimu halalan sannan ku zauna a halalan kuna masu warwarewa kuna abin wa duk abin da aka haramta muku lokacin da kuka harama da kuma gaba da harkokin kai za ka ne yawon tarwiya kai don ranar musar da mutane da ruwa ta kasance idan ranar ta kusa wata ta zulhijja fahillu ya harama da aiki fahillu bi ya harama da aikin haji wajalu lati qadimtu biya mutuwa. haraman da kuka yi wani kuka gabato maka da ita kusan ya ta mutuwa jin daɗi ma'ana koro warware umra ya harama da aikin hajji ranar takwas wata kenan kusan ji daɗi a wannan tsakanin fakalo sai suka ce kai muna ji aluha mutu'atan to ta za mu sanya ta da matuƙi mu yi mu warware daga umra wa kasa mai nan hajji alhali mun bayyana aikin hajji mun kuma hajji aikin hajji mun ce labbaik allahumma hajjan sannan kuma mu sake mayarwa ya zama umra ba mu yi harama da aiki daga aikin haji kawai tun daga miƙati daga zulhijja daga ba fa kada sai manzo Allah sama ce a ma ko ku aikata abin da na umurce ku da shi kaga manzo Allah ta shi shine zo da shari'a zo da kafi duk abin da ya faɗa ka gane hikiman ko baka gane walaula anni tuktul hadiya yace ba don na koro hadaya ba an fa'altu mithla allazi amartukum na ni ma zan aikata irin abin da na umarce ku Da ni ma sai na warware da kuma walakin la yahillu minni sai baya halatta a gare ni ni haramun haramun ne a gare ni hatta ya buga alhadin mahallahu sai hadaya ya zo mahallin yin kashi shine ranar sallah ni ba zai bi halatta mini ba sai ran sallah ta warware saboda na koro hadaya fa'alu so da ba su koro hadaya ba sai suka warware da umra suka jira aiki hadisi na gaba imran ibn radiyallahu anhu قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء وانا حديث عمران بن حسين ما البخاري رحمه الله باب يسي باب التمتع باب التمتع يعني باب التمتع daga imran bin hussein radiyallahu anhu Allah da shi kada yake tamattana mun yi tamattu yi umra mun warware mun jira aikin hajji mun yi haraman da ita mun yi ta muna maka ala ahdi na rasulullah ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nazal alquran sai alquran ya sauka kuma ya tabbatar da haka shine faman tamattara da umrati ila alhaji? faman tayyara min alhaji. duk wanda ya daji daɗi da umransa zuwa aikin hajji ya umra ya warware shi dan shakata ya jira aikin hajji ya sake yin harama ya shiga takunkumi na aikin hajji ya ba da daya Ka ƙur'ani ya nuna halal ne da mutum yace qala rajulun bi ra'yi ma sha'a sai wani mutum ya zai farka ya faɗi ma sha'a abin da ya ga dama bi ra'yi da ra'yi ya nabi zai dina umar sai na umar ya samu kalubale a kan wani kalubale sai na zuma ma shi ma kai ko da haka sai suka ce ku je ku yi ta tamattu'i ku kawai ba a ni magana ba a ta ana tamattu'i mun yi a zamanin maza kuma ayan qur'ani ma ta tare da cewa ba harafta su gaba suka ce kai umra ka koma ka zo kai ifradiya kaga ba kowa ne zai fahimce ka ba za ka yi magana ba kowa ne zai fahimce ka ba za a iya kalubalen nan nan ka saboda ba a fahimce ka ke Ba tafiyo min a'ibin qawlan sahihan wa afatu min al-kalam sahih magana ingantacciya kana iya aibanta ka saboda baka fahimta sai ka ce qala bi rajulin qala rajulun bi ra'yi ma sha wani ya dinga faɗan ra'ayi amma su sun ce ka yi ifradi ka yi umra ka koma garin ku ka dawo ka yi ifradi shi ya fi saboda ka yi tafiya biyu kuma ka yi aiki guda biyu shi ya fi a kan ka shigo maka ka yi umra ka jira ka yi aikin nan حديث نقب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدائن من الثانية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثانية السفلى imam bakari ya tuwa hadisin ya ce babun min aine da kudu makkata babu da ke bani ta ina ma'ajjaji zai shiga makka ne ko ta wace kofa ko akwai kofar da ake son ya shiga ta wace kofa to shine ake gaya mana ta inda manzala sa suma ce akwai uba jiwa wanda manzala suma yayi wanda malai suka kai kai ma in ka zo maka haka kake amma a yanzu ba sa da kofa kamar wanka abubuwan kafin ka shiga makka a wani wuri zuwan wani waje ka tsaya kai wanka a wannan wajen sai ka shiga to yanzu ina za ka ga wuri ma ba ka ga wajen sannan za ka shiga ka shiga jakata eh, na za za ka gane wannan kofar ko ta ina ka samu hanya ko su doma ya yawa ko ta ina samu hanya za a shiga sannan ka shiga ka shiga ta asaniyar tukuriya ta wajen ba, duk ina za ka gane wannan kwata in za ka shiga ba ka shigo ta babu sala kai da ke, tana ta can wajen ba da marwa ma yanzu abu ma take kofin ba zai ma maka ka shigo ta wajen babu yanzu kawai duk inda ka damu dama ka shiga kawai almuhim mu je ka shiga makan kawai ka shiga ka ba kai dawafi kai bai to shine anan Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma Allah da sai ce annabi sallallahu alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kana maka ya shiga maka ne kada daga kada wani dutse ne sannan saman maka to ta wannan dutsen ya shiga kai na za ka dutsen sai za ka aure dutsen yace min saniyatil ulya daga saniyatil ulya wata hanya ne a cikin dutse zuwa ko ta wannan hanya ne da ta asaniya asaniya al-ulya madauka allati bi fataha wanda take saujin wanda fataha shi kuma inda ruwa yake gudu ne akwai yan kanana ƙananan zuwa zuwa waje duk wannan fadancin a yanzu in ka je maka ina za ka gani idan kana son ma'alimu maka wurare tarihi na maka in ka je akwai wanda zai iya kai ka wasu wurare a ciki amma ba wai hanya da tabi doyin nan amma da za ka samu haka ake su haka ake so sannan wakara da ya fi fita saniyar saniyati sufla daga hanya ta kasa kasa can saniyati a wurin shiga ka shigo da tudu sai ka gangaro in ka zo fita kuma ka fita ta gangara haka manzala sun ta inda ya shiga ba ta nan yin fita sai kuma dai ka samu hanya dai kawai حديث نقب عن عائشة رضي الله عنها قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر من البيت هو قال نعم قلت فما لهم لا يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شان بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث حديث أحدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت wa an uzzifa babahu bil aro yace an aisha ta radiyallahu anha daga aisha wannan kuma babu fablu babun fablu makkata wa bunyanuha babin da ke bayanin falalan makka da kuma gine-ginen makka wannan karkashi wannan babi aka wannan hadisi daga aisha radiyallahu anha Allah ta ta kala ta ce sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzala ta da isma'il wata nuskan jadari nadar hijiru ismail shi ne wajen indororon kawa inda aka dan dan katanga gajeruwa ana shiga ciki ana sa to sai aje ta ni kam sai na aka sa maganar hijir din nan abin albayti kuma ina cikin ɗakin kaba ne ko ya ne ne wannan nauyi da aka dan kewaye wanda yake santan indororon kaba ta kudu ko arewa kai ta arewa da ɗakin kaba shi ma yana daga cikin wato dakin kaba ne kala na'am sai manzon sa shi ma dakin kaba ne kuntu ijaji na ce sai na ce fa ma lahum lam yusbilu fi sai me ta ba su shi da dakin kaba ba sai zama dakin kaba daban shi kuma wannan wurin daban ya yar ka kasan ka kamar da kare in kana ciki ana hango ka Sai za ba su haɗe shi da dakin kaba ba za su haɗe shi man kawai ala fi inna qaumaki mutanenki a zamanin jahiliya su kurai tawa fasarat bihim an-nafaqa wato wadata ta musu na nafaka nan wadata wadata ta musu kadan wasu suka ce kuɗi na halalle ne musu sai suka ce iya inda za su iya su kafar wannan wajen wajen yana da yawa ana shiga ana sallah waje da suka tara kuɗi za su sake gina ɗakin kafa ya rushe sai suka gina yi rabi ba su gina wancan wajen kusan sa, sai kai rabi ba amma ya kashi uku dai kashi ɗaya cikin uku kashi biyu suka gina so da haka sai suka gina iya wajen sun da su samu kuɗi na halal wanda za su gina sauran wurare ba kuntu ya ce sai to amma shan babu yi daga wato wannan wuri shi ya sa wata ran aisha tana son ta shiga ɗakin kaba ta yi sallah maza sama ta yi kama nan ta shiga ta shikin wannan wurin wannan zororon kama. ya ce ki sallah a nan nan ma ɗakin kaba ne za ka shiga wurin kamar ka shiga ɗakin kaba shi sa ana nafila a wajen amma ba a farilla don farilla ba a yi a cikin ɗakin ba zama na son ka fuskanci ɗakin ne amma na fi da nan kultu sai na ce fama shanu ba bihi murtafi'an to me ya faru zai sha'anin kofar ta ke sama don sai an sa ne ake iya hawa ka yi za ka shiga ɗakin kaba sai dai an sa kasa tsani to me sa aka ɗaga kofar sama sosai ba kamar sauran kofar ɗaki ba kofofin ɗaki ba قال ce fa ala zaliki قوم zalika قومك mutane ki sun yi haka ne kai shawa da yujhidu man sha'u don su shiga da wanda suka ga dama shigar da shi kawa wa yamna'u man sha'u su hana wanda suka ga dama kawai sun yi haka yayi sama wanda suka dama ya shiga su ba masa ta kala shi wanda suka dama ba kuma ba zai shiga ba sun tsaro to har yanzu kuma haka yi ina ma da yanzu ne ma har yanzu kan ma a kankare har da wannan da makulli a rufe. za ka ba sai wani da wani ga mutum an buɗe masa kafa ya shiga sai dai shugaban ƙasa ne ko wani babban ko yana cikin tawagar shugaban ƙasa ko wani babban mutum sannan za a iya buɗe masa shiga amma ni ban ga laifin su ba domin ko da in ɗakin kafan ana kullewa ya akwai masu makullin ɗakin kafa a hannunsu sannan ko a yanzu da za a ce za a buɗe ɗakin kafa duk wanda ya ga dama ya shiga wasu za su mutu a cikin ɗakin kafa domin hijja wannan hajjar al'aswad kawai yadda ake kokuwa wajen sumbantansa ake faduwa ake jin ciwo ihu yana ihu a je goshi a ta goshi ma bai da aka yi kawai abin da ba wajibi ba mutum har ya ji ciwo ko ya wani ciwo ga 'yan sanda ana hanawa to ina ga in kofar ba aka buɗe aka ce za a iya shiga to Allah wani irin ture ture za a je a mutu kan wani kan wani wani kan wani a cikin kofar to saboda haka sai aka aka tsare matsayin ka kai a buɗe maka sai a buɗe maka kai sai kai baka yi hakuri kawai ba wajibi wani shiga ɗakin kawo ko ka je kai layi ka shiga hijiru isma'il shi ma ɗakin kaba ne wajen hijiroron nan sai manzon sama sai ya ce walaula anna qaumaki ba don mutanen ki ba hadithu ahdu bi jahiliyyah ma'ana ahduhum zamanin su bi jahiliyyah da jahiliya hadithun sabo ne ba don mutane ke rabansu da jahiliya sabo ba ne ma'ana ba su kake da barin zamanin jahiliya ba fa akafu an tunkira kulubu ina ina tsoron zukatan su yayi inkari ba ina tsoron zukatan su yayi inkari ba ba su kake da barin jahiliya ba ba don haka ba an kudu ila aljadara fil baiti da zan shigar da hijira a cikin ɗakin kaba mana da zan rusa ɗakin kaba in sake mai da shi yadda ya fita a zamanin annabi Ibrahim wa an ulhika babahu bil ardi mai lambara kofar kaban da kasa ba sai an hauta ne kafin a shiga takin kaban zai zama shigan mu takin kaba zai fito ma'anar hadisin ba don mutanen ki ba su daɗe da musulunta ba ba su daɗe da bari jahiliya ba da sai in rusa takin kaban sake gine da yadda take tun da lokacin an samu ka. abai da su iya in gine ta gaba ɗayan ta kamar yadda take a zamanin annabi ibrahim sannan ƙofar kama imai da ita kai da ita na kayan lafiya amma idan ka za ka yi inkari za su ja wannan kayan addini zama da rusa dakin kaba ne sun san wannan gini dakin kama, wannan maza su ya tara an yi shi a zamanin sa yana shekara talatin da biyar aka aka kai wannan gini to amma asalin inda annabi ibrahim ya gini sa akwai wannan hijir din a ciki wa iz bawana li ibrahim makanan sai an nuna masa inda dakin yake ne tun wanda malaiku suka suka suka suka suka gina ko annabi adam ya gina aka nuna masa kawaima din abin nan a cikin baiti wannan partition din to anan ne ta dace sai rushe kuma ina sai suka dauki abun da za su dauka to da kan bangaren sa na kudu akwai babban fili akwai fili da yawa wanda aka kewaye shi ma ɗakin kaba ne wajen sanda indaro bangaren sa na arewa kuma akwai wani dan tudu da aka zo wajen position din ba to ko shi daga karshe ba ka tashi shiga cikin san akwai wuri kamar da kali inda ake hawa ana billahi wajen summan hadalu aswad shi ma dakin kaba ne ana cewa wajen shakarwan shakarwan sai suka ce idan ka zo kiwa dakin kaba zai kashi kan da wannan wajen inda za ka hau kan da kali kai ta kai tafiya ba dakin kaba ka kewaye in ka shiga wajen hijir isma'il din wannan inda ake da indororon ba ka da wannan inda ake kewayen ba ka bulla ta kan don akwai hanya nan ma baka yi dawafi ba ku kewaye dakin kaba ba don Allah ta ala cewa wal yatawafu bil baitil atiq su kewaye dakin saba tsoho tsohon dakin kaba shine tun wannan nan da aka zamanin annabi Ibrahim to sai an hada da wannan ce to ba don mutanen ki ba su sani da musulunta ba za zan sake gina dakin kaba ya zama ta mai da ita yadda ta ce amma ina ina tsoron su yi inkari zukatan su da kai su su yadda da wannan ba ya sa ta ya bari wafi wannan daga ciki shine ake cewa abin nan abin nan eh, dalil mafasid muqaddamun ala jami'il masali idan kaga mutane in kai wani abu zai dawo barna ko da yana da amfani idan barnan ta fi amfanin ko ta yi daidai da amfanin to sai ka fara yin abu kaga manzon sama a zamanin sai ta kirki da ta kirka bazan yadda yake akwai maslaha a cikin to amma idan yayi wasu za su fita su ko da bai rusa da ba wani ma zai bar bar musulunci ma to sai bashi a haka kaman wala ta subbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu allaha adwan fa zaki kuma ka in zaki kuma ka wani sai zaki Allah sai da ka zaki an bauta sai zaki Allah to ka bari ka sai ta kuma ka ta su kuma ai akwai alheri a cikin amma duk da haka tun da in tawa masa gunkin sun da yake bautawa to kai kuma zai aibanta ubangiji subhanahu wa ta'ala to kai haka ka zagi iyayen wani don zai zagi iyayen ko da bukatar da kai karka aibanta iyayen da shi ma zai da naka iyayen kaga sai ka kura don karka jawo wannan barnan shi ma nan darbul mafasid muqaddamun ala salbil mas'al wa fi riwayatin anha wata riwayan daga Aisha radiyallahu anha Allah da ita annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Allah sallallahu alaihi wasallam ya Aisha ya Aisha لولا أن قومك حديث حديث أهل بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وأزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وبلغت به أبواب إبراهيم وفي رواية عائشة الله تعالى ta من ظل take يا عائشة يا عائشة لولا أن قومك حديث أهل بجاهلية anna qaumiki sababbi ne da zamanin jahiliya ba ma ba su dace da bari jahiliya ba hadithu adin bil jahiliya hadithu adin bil kufri bai dace da barin kafirci ba sabon musulunta kenan bai dace da barin jahiliya ba bai dace da musulunta ba to yace ba don mutanen ki haka su ne ba lamar tu bil gadi da kai umurni da takin kaba ko kudi mace a rusa ki kana ya fitowa balo balo a rusa takin kaba a takin ina shi fa da kaltu fihi ma uqida minhu in shigar da abin da aka fitar daga ɗakin kaba ne wato in shigar da hijir in shigar da shafarwa duk ya zama yana cikin ɗakin kaba ɗakin kaba ya koma babban da yake da wa alzaqtuhu bil ardi wa alzaqtuhu bil ardi kuma in tambara shi da kasa kamar yadda aka yi ko ban ɗakin kaba mai tudu ba mata, له بابين guda biyu, shi في قدابه Baban shirkiyan بابا mata kofa ta gabar. kuma da take yanzu a tsababin kofa ce a ta gabar da ɗakin kawai sai ka sani na in baka san ina ne gabar a masallacin saba ba to kawai inda kofar kaba ta kasa nan ne gabar wa baban garbiyan da kuma kofa ta yamma to nan ne bayan kofar ɗakin kaban kenan wajen babu malikin fahadi da kake shigo saboda daga nan kuma in ka tafi za ka iso rukunai lil yamaniyai rukunu yamani da hajjal aswad to nan kuma kudu da ake gaba kenan saboda yaman tana ta in ka zo kofan kaba kana gabar in ka zo wajen hijir kuma to kana bangaren arewa ce ta ce musu arabune ne da shamiyai ne suna kallon sham to wannan shine yace da sai ya sanya kofa daya a gabar kofa ta yayin maso da aji sauki shiga wannan ya shiga ta nan wannan ya shiga ta nan balagtu bi asasa ibrahim sai in kai shi har wato foundation na annabi ibrahim asasi na annabi ibrahim inda ya gina shi to amma bai yi haka ba saboda karamar inkari daga ba ko wani sarki da aka yi zai ce to ai wannan illa ta kuce zuwa mutane sun saba da musulunci sai rusa shi mai shi yadda yake a zamanin annabi ibrahim wani sarki da ya zo ya hau yadda haba kafin manzo Allah ta zama sani ne manzo Allah ta bai da shi yadda yake ba kai da sai rusa shi zawo da shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har yanzu yana nan a haka har yanzu yana nan a haka amma in za ka kewaya duka za ka kewaya shi har inda ba a shigar din ba nan ne ka kewaya wato ainihin ɗakin ba. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أين تنزل في ذلك بمكة فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافر وانا حديث إمام البخاري توشى وأن باب باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المجلس الحرام سواء باب يهلت أكادت تجد مكة فوق أسير فوق أسيح amma in kana masallacin kaba duk kowa da yake ko ina ka samu ka zauna kai sallah ka ko kai ibada hadisi daga Usama bin Zaid radiyallahu anhu ma Allah ya dasu annahu qala ya rasulullah ya ya manzon Allah aina tanzilu fi darika bi makka idan ka je makka a ina za ka sauka a ina ne gidan kai kai da ka sauka maka tun da dama daga makka hijira koma madina ina za ka sauka a gidanka a makka ina gidan kai fakala sai maza sama ta yace wa hal taraka aqilun min ribai aqilu ya bar wani wani gida ne aqil dan abi talib ya bar wani gida ne Turin ko ya bar wasu gidaje an ce ribai dan rab'in manya gida wato wuri mai gidaje da yawa kaman a ce maka mai kaman a yi gida da yawa kowanne da bangaren su ko shi ne ake cewa riba shi ne rabun shi ne riba'un Turin kuma gida ɗaya biyu yadda nan ko yace wa hal taraka Hafidu min ribahi shin Hafidu ya bar mana wasu gidaje ne a durin ko gidaje wa kana haqilu haqilu ya kace warisa ba tsali ya gaji abu talib kuwa wa dalibun shi da talib wa lam yarisku ja'farun ja'far bai gaji abu talib ba wala aliyun aliyu bai gaji abu talib radiyallahu ma Allah ya yarda da su an wani abu li ma kana muslimaini saboda sun kasance su musulmi ne wa kana aqilun wa talibun aqilu da talib kuma sun kasance kafire ne kafire ne to kun ga tun da Abu Talib ne ya bar gidajen kuma bai musulunta ba to kaga da Aliyu da Jafar ba za su kalle shi ba su yan sa saboda su ba musulmi bane amma da aqilu da talib su kuma saboda su musulmi ne amma aqilu da talib kuma ba za su kalle shi saboda su ma ba musulmi bane wani ya tabbatar da hadisin la yusul muslimul kafir wa al kafir musulmi ba gadon kuɗi ba gadon kuɗi ba ko hadisin la tawaru ta bayin ahli millatayn shatta la yarisu ahli millatayn shatta masu mabambantan addini ba ka wato ainihin gadon to kaga ba su gaji abu talib ba to tun da babu wayannan gidajen ai gadon su ba mu da wani gida a makasu inda muka عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله بسيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني ذلك المحسب وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب وبني المطلب ألا يناكه ألا يناكه ألا يناكهوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم wani hadisi yana da alaka da hadisin baya amma ko su bayanai da nake son na yi a kan mukwada saboda haka za mu bar shi sai rana a yau insha Allah sai mu karanta shi wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh